الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين كما السلام عليكم ورحمة الله kalkamar ta za'a mai yammaci na asabar shida ga watan mayu na shekara ta dubu biyu miladiya da shiga da karatun littafin mai albarka bulugul maram lil adillatil ahkam wannan kuma shi darasi na 80 daidai idan ba manta ba jiya mun shiga babul fara'id babin da yake magana dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen rabon gado mun kuma karanta hadisin farko cikin wannan babu shine an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhiqul fara'id bi ahli manzon Allah ce ku riskar da kaso kaso na gado waɗanda suke farali bi aliha ga ma'abotansu ajiya muka ce kaso kaso na gado waɗanda suke fara li guda nawa ne guda shida kamar yadda nufin alkur'ani ya nuna shine rubu'i da kuma nufi da kuma sumuni wannan ajin su daya daga nan sai sulusi sai sulusani sai asfudu wannan kuma ajin su daya nan uku can uku idan ka hada sun zama shi da ke to waɗannan su ne alfara'i ko waɗanne akwai ma'abotansu nufi masu cin kala biyar ne iya mun yi bayanin su rubuji masu cin sa kala biyu ne shi kuma sulusani masu cin su za su kai kala hudu sulus masu cin su za su kai uku zuwa kaza sulusi masu cin sa kala bakwai ne haka dai kowanne akwai adadin masu cin sa sai manzo Allah ce al-ukul fara'ida bi aliha riskar da farin din nan na gado zuwa ga ma'abotan su fa ma bakiya abin da ya ragowa kuwa bayan an yi istimal na fara'id fali aula rajulin zakar to ga namiji ana tabbatar da shi ne ga namiji wanda yake mafi kusanci ga mamaci to abin da ya kamata mu kara dauri a kan naje ne kara fito mana fili shine al'amura guda uku ko mu ce mas'aloli guda uku mas'ala ta farko rukunan gado mas'ala ta biyu sharadda na gado mas'ala ta uku sabubba na gado to ya kamata mu kara ta hudu mas'ala ta hudu ababen da ke hana cin gado ka ga rukunai arkanul irs kenan na biyu kuma sunan turukul irs na uku kuma sunan ne asbabul irsi na hudu su ne ne da irfi to mu dauki kala na farko su ne rukunan gado rukunan gado guda uku ne in babu su babu gado rukuni na farko almuwarrif wanda yake gadar da dukiyar ba shi ne mamaci ba rukuni na biyu alwaris wanda yake cin gada shi ne wanda aka bari da rai rukuni na uku al'ir ita dukiyar da ake gada idan babu ne da cikin wannan babu gado ke domin idan aka ce ga mai gadarwa ya mutu amma ba ya da ɗa ba ya da kokobo ya mai za a ci waye zai ga babu maganar gado ko ga mai gadarwa ga yana da 'ya'ya amma ba ya da kokobo asali ma ba shi yake masa kaga ba mai ba mai ba maganar baki kenan a maganar gado kenan da aka waɗannan rukunan gado guda uku ne rukuni na farko mai gadarwa shine mamaci rukuni na biyu mai cin gado shine da ko dangi ko kace waɗanda dai aka rubuta su cikin masu cin gado daga nan rukuni na uku shine dukiyar da ake gada ina jin mun gama da wannan to tunda mun gama da wannan sai wato ainihin a wato shurukul ir ko kafin shuruk da ya kamata a fara ka na shi kina kawo shurukul amma da a kawo asbab zai fi asbabul irsi sababban da ke sa a samu gado sababban gado gaba ɗaya a jimlatan su guda uku ne an gane ku sababi na farko dangantaka sababi na biyu auratayya sababi na uku yantarwa alwala dangantaka dole zan to kafin ka fita da mutum dangantaka ce tsakanin ku da shi kasancewar sa mahaifinka kasancewar eh, sa danka kasancewar tsakaninka ko wanka da sauransu dangantaka sababi na biyu daga cikin sabba idan babu dangantaka to zan to auratayya tsakanin miji da mata ai ba dangantaka kila ba dangantaka wanda suke haifar da gado amma tun daga auratayya auratayyan nan ta zama sababi na kowa ya ci gadon dan uwansa tsakanin miji da matarsa daga nan sai wala'i yantarwa duk mutumin da ya yantar da bawa to wannan bawan idan ya samu dukiya daga batun da ka yantar da shi ya zama da ya samu dukiya har ya zo kuma ya mutu ya zanto baya da magada to kai da ka yantar da yanzu kai ne mai cin sa. sun zama kalubba ne guda nawa kenan guda uku wannan sune asbabul ir shine mai rabiya ke cewa asbabu miratul wara salata kullu yufid rabbahu alwirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba da wannan lil mawarisi sabab gaba daya sababan da ke sa halittu su ci gadon juna guda uku ne banda su babu na hudu wa iya nikahun wa wala'un wa nasab su ne yankarwa ko auratayya ko dangantaka ma ba da hunna lil mawaris sabab banda su babu wani sababi kuma da ya sa a ci gado mun gama da babu uku ba wani da ne ne shurutul is shurutul is sharadda na cin gado an gane ku ko mun ji shirut na jama'ani su ne kamata zuwa da shi shirut al-ir sharaɗa na cin gado sharaɗi na farko daga cikin sharaɗa na cin gado subutu mautin muwarris ko ta haƙuƙu mautin muwarris tabbatuwar tabbatuwar mutuwar wanda zai gadar da dukiya dai idan bai mutum da mutu za a ci sai muna da tabbas cewa mai dukiyar nan ya mutu sharadi na biyu ta haƙƙoƙo hayatin warisi ba walau lahza ta haƙƙoƙo hayatin warisi ba dahu walau lahza tabbatuwar rayuwar mai cin gadon bayan mutuwar wanda za a gada ko da kimtawar ido ɗaya ne kuwa ko da da kimtawar ido ɗaya ne ɗa uba ya riga shi mutuwa uba ya mutu da kimtawar ido sai ɗa ya mutu to wannan ɗan da ya mutu ɗin nan yanzu da an tashi da gado na wannan uban sai an raba har da wannan ɗa idan an gama rabo da shi da sauran yaya an raba masa gari shi kuma a mace to shi kuma sai a duba a ga suwaye masu cin gadon sa kuma sai a raba musu wannan naki an bayyana wannan ko تحقق حياة الوارث بعد المورث ولو لحظة wannan shine karɗi na go sharadi na uku al'ilmu bil jihati al muqtadiyati lil irth sanin ta wata fuska ne zai ci gado yanzu ne ga mai wanda za a gada ya mutu ga ta kuma wannan ya samu rayuwa bayan mutuwar ne to tunda shi wannan mai cin gado ne sai mun san ta wata fuska ne zai ci gado walidi hukuncin sa daban da ne shi ga mamaci hukuncin sa daban uba ne na mamaci hukuncin sa daban kaka ne na mamaci hukuncin sa daban kanin mahaifinsa ne kanin mahaifiyarsa ne sai mun san ta wata fuska ne dan dan muka san wani dan kuma wani ne ba daga ya mutu zamu ce tun da kai dan uwansa ne ba zamu ba su gado ba to me zamu ba shi nawa cikin nawa zamu ba shi amma sai mun san nau'in dangantakar sannan sai mun san me yake tantance a baki ina fatan kun fahimta in kawai dangi ne ba mu sani ba sai a zanen mu gaji gado kenan tunda dangin kala biyu ne akwai dangi da ke cin gado akwai dangi da ba sa cin gado to mu san ta irin ne ko kawai ta fuskar kenan ba dan haka sanin fuskar dangantaka tsakanin mamacin da wanda zai ci gado shine sharadi na uku an samu sharta nawa kenan sharta uku wannan sunan shurukul irs to daga nan gudun sai mawani wal irs ababan da ke hana cin gado ta iya yiwa an samu rukunan gado sun cika an samu ɗaya daga cikin asbab sababbin cin gado sun samu sharɗan uku duk sun cika ba abin da rage sai a baki gado amma sai wani mani'i ya zo ya hana a aba ababai da ke hana gashi ka tantanta a baka amma in ɗaya daga cikin sai ba zai sa a hana ka mawani don irsu kenan ɗaya daga cikin mani'i na farko shine arrik bauta ko da kai ɗa ne ga wani wannan ya mutu yana da dukiya to ba halin ka shiga dansa tun da kai bawa ne karkashin wani dan idan ka ci gadon dukiyar ba ta bace ba al'abdu wa ma malaka mulkul li sayyidihi bawa da abin da ya mallaka duk mallakar waye uban gidansa yanzu sai so ka an dauki dukiyar wani an baiwa wani wanda da babu dangantaka tsakanin su ina fata an fahimta da haka arzik kumani'un min mawani al'ir bauta ɗaya ne daga cikin ababen da ke hana cin gado duk bawa ba zai ci gado ba sai in ta ne mai yanci daga nan gudun sababi na biyu kisa idan mai cin gado ya kashe wanda zai gada to babu cin gado kenan tunda ka kai dan ka'ida man ta'ajjala sai an qabla awanihi uqima bi hirmani mutum ne ga shiga mahaifinsa da zai hakura mahaifin ya rasu zai shiga da mahaifin da to amma sai gaggawa ya mazaro ya ga uban bai mutu biki zai kashe shi to idan an zo ban gado ba za a ba shi ba saboda ne domin shi ya kashe wanda zai gada ku ka'ida idan ka kashe wanda zaka gada ba za a baka gadan ba shine ka'idar da malamai suke cewa man ta'ajjala an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauto abu cewa kafin lokacin abu yayi yana son ya same shi to sai ai masa hukuma shine a haramta masa wannan abu amma da ya kyale har lokacin ya zo kaga zai samu da ya kyale har uban ya mutu kaga zai samu amma tun da ya gaggauto mutuwar sai har ya kashe shi to sai ai masa hukuma ta hanyar haramta masa abin da ya kamata ya samu daga nan malihi na uku bambancin addini idan uba kafiri ne da musulmi to shi idan uban ya mutu dan ba zai gaje shi ba tunda babu cin gado tsakanin musulmi da kafiri haka idan dan ne ya zanto kafiri uban musulmi to kai dan nan da kai ba za ka gadi mahaifinka ba wannan su ne mawani guda uku da mai rabiya yace wa yamna shakhsan min almirasi mirasi wahidatun min ilalin salati rifqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaita shakku ne amma bai guda uku da kiyama cin gado kenan wato bauta ko kisa ko kuma ikhtilafu dini sabanin addini sai ke fafham ta fahimta kare daga cikin karatu falaita shakku yake ne shakka ba ta daidai da ne yake ne tabbas ne shakka kuwa inda inda ne ba tabbas a ciki waɗannan ababai ne waɗanda nake ganin yana daga cikin mukaddimat ababai rabon gado wanda yake ɗalibi ya kansu a babu da bangado don za su taimaka masa yana fata an fahimta to sai mu ci gaba saura ta fito kuma cikin karatu ke dan ba za mu yi mun dukkan masail na bangado ba sai dai mu duka ta haka ummatul masail waɗanda ya kamata وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه wani hadisi an karɓo daga Usama ibn Zaid Allah ya kare da a gare shi wanda ake masa lakabi al-hibbu ibn al-hibbi masoyi dan masoyi kenan dai shi Usama ne ibn Zaid Zaid kuma ibn Harisa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yarithu al-muslimu al-kafira musulmi ba zai gaji kafiri ba wala yarithu al-kafiru al-muslima haka kuma kafiri ba zai gaji musulmi ba wato kenan ikhtilafu dini malikun min mawani al'ir samuwar bambancin addini tsakanin mai mai cin gado da wanda za a gada wannan ɗaya ne daga cikin ababan da ke hana cin gadon junan su kenan wa ani bin mas'ud wannan hadisi mutafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa ani bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fi bintin wa bint ibn wa ukhtin فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف ولابنة الابن ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري wani hadisi an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi tambaya akayi masa me hukuncin waɗannan mutane sun bintin mamaci ne ya mutu ya bar iyarsa ta ciki wa da yar ɗanka jika kenan wani ɗanka namiji ya bari ya mutu ya barta wa uktin da kuma yar uwa sawa'un kowa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya menene rabon kowa daga cikin waɗannan guda uku mukaddara bawan Allah sunan su zaidu ya mutu sai ya bar yarsa ta tuki sunan ta Fatima ga kuma jikarsa wanda ɗansa namiji ya haifa amma ɗan yanzu ya rasu sai ita jikar kuma ta mace ita kuma tana nan da rai misali mukaddara sunanta maryam sai kuma ya bar ƴar uwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ita kuma mukaddara sunanta zainab to menene rabon kowace ɗaya daga cikin guda uku nan tambayar kenan da aka yi wa abdullahi da mas'ud abdullahi dan mas'ud sai ya kafa hujja yace fa qada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya zartar da hukunci cewa lil ibnati nisfu ita wannan ya za a ba ta rabin dukiya kullu Allah ta wayin kana wahidatan fala an nisfu wa libnati al ibni as-sudusu ita kuma yar ɗaɗin nan jika kenan za a ba ta sudusun dukiya dan me za a ba ta sudusi takmilata sulusai ne idan aka ba ta sudusi bayan an baiwa ya rabi da rabinta na ƴaƴan yake nufi da sudusin wannan ƴar tajika idan an haɗa sun zama su da biyu kusa uku dukiya domin ƴarsa ta ciki da ta da hukuncin su ne hukuncin su ƴaƴansa ne ƴaƴansa ne yadda bai halatta bai auri ƴarsa ta cikin sa haka ba ta halatta ya auri ne ta wata ɗan namiji ya riga ya ta dai ala kulli halin baya halatta ya aure to kenan sun zama su biyun nan kamar hukuncin yan mata ne an samu biyu zuwa abin da ya sama to idan an samu mata biyu zuwa abin da ya sama kuwa to hukuncin su shine a basu biyu duka uku dukiya su misali fa in kunna nisa'an fawqa sunatayn falahunna thulutha ma to sai dai idan muka daidaita su to ba a yi wa ita yan cikin sa kai tsaye adalci ba dai ita ta zo kusanci da shi sama da waccan domin da ka'ida a babu da gado dukkan wanda yake da dangantaka kai tsaye tsakaninsa da mamaci ya fi dangantar zuciya sama da wanda ba ya da dangantaka ta kai tsaye akwai wani a tsakiya yanzu ita waccan jika tana dangantaka ne kai tsaye ko akwai wani a tsakiya akwai wani a tsakiya ita kuma wannan ita cikin gaba dangantaka ta kai tsaye da haka ne idan an hada su biyu an ba su sulubani ya kamata wannan ta samu sulubani ɗawa idan an hada su biyu an ba su sulubani wato biyu bisa ukun dukiya to ya kamata wannan biyu bisa ukun kuma rabon ƙaya da yawa to kenan yanzu ya an ba ta nisbi wannan jikan yasa kuma an ba ta ne sulusi ya zama takmilatul ne wato kenan eh, eh, eh, ciko ya da an ba da sulusun nan sulusun nan ya zama biyu bisa ukun dukiya ta riga ta me ya rage ba sai sulhu ba wa ma bakiya abin da ya raguwa falil ukhti sai a bayar uwarka rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito asalin yadda magana ta abu musa ash'ari ne aka masa tambaya dangane da wannan hukuncin mutum ne ya mutu ya bar ya ya bar jika ya bar ƴan uwarka menene hukunci sai ya wani rago da baki ba sai suka ce ba mu yadda ba a je wurin Abdullahi da Mas'ud ana zuwa wurin Abdullahi da Mas'ud sai wannan rabon kuma ya kafa wajen da wannan hadisin sai ke daga cikin ku wanda ya karo da wanka ta wayo matakan dan Mas'ud na nan cikin ku da rai sai in an rasa ya mutu dan ba malami kiran ta kuma yanzu adalcin sahabbai kenan to yanzu kenan wannan rabo da aka yi nawa aka raba dukiyar eh kaje jira aka raba kaje jira aka rabata rabin shi da shi nawa uku sai aka bai ma ɗaya ɗaya bisa shi da shi ne sai kuma aka ɗauka aka baiwa jika sauran wajen rage biyu sai aka baiwa yar uwa ke to lokacin da aka kaga gwamnatin kan ko an ba su da ɗaya da jika abin da aka ba su farali ne amma abin da aka baiwa yar uwa farali ne ko kuma asirci ne asirci ne to a nan gudun sai matambayi ya tambaye ka shin mace tana zama asiba da ka'ida maza ne ke zama asibai farko dai ne ne asibi idan an ce asibi a cikin rabon gado shi ne mutumin da shi ba a fayyace masa rabon sa ba cewa a bashi ɗaya bisa uku ko rabi ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa hudu ko biyu bisa uku ko kuma ɗaya bisa takwas ba ce haka ba shi ka'ida sai masu wannan rabe-raben na ɗaya bisa uku rabi wane ne sun gama ɗauka abin da ya saura ya zama na yanki kadai ba lissafi in yana da yar uwa mace to shi kenan shi da ita sai da zakar musu da azurfan sai dan da abin da ya kawo in kuma ka'ida ma mace dama ba da kowa sai shi irin wannan to ba a tsaya ma a ce a kafi abin da ya rage gaba ɗaya ya zama nashi shine na rabiya da gita wa kullu man ahraza kullu mali wa kullu man ahraza kullu mali min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'd al fard la fa huwa aqul usul al mufaddala kal abi wal jaddi وجد الجد والابن عند قربه والبغد kamar uba dangane da dukiyar sanka shi ba a cewa ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza matakar ba waɗansu dalilai ne ba in akwai akwai lokacin zai shirya asibiti akwai lokacin zai shirya farali idan ɗansa kan nan namiji ɗaya idan ɗansa da ya bari din nan yana da ƴaƴa to kaga zai samu da abu ne kullu ya dubi kuma su kuma ma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad ba anan gurin ba ya zama asibiti wal jaddi kaka yana makonin uba inda babu uba wani bi ne ko ɗa da mamut eh, inda kurbihi wal qurbi ɗa ne na kuga ko kuma na nesa ɗa na kuga wanda ka ba ɗa na nesa ba jika dukkan waɗannan suna cikin ne asibai a babin rabon gado to me ya kawo ya a cikin babin rabon gado ta zama asiba bayan ita ba a kanta da asibiti ba to suka ce ya mace tana zama asiba a babin rabon gado yayin da ya kasance mamaci ya bar ƴaƴa mata gur ba namiji cikin su to sai ya kasance da shi kuma yana da ƴar uwa mace ita ma ba namiji tare da ita to da ka'ida ita ƴar uwa mace a wannan babin tun da ƴaƴa mata ne a can gurin ba namiji cikin su ita ma mace ce ba namiji tare da ita to ta zama asiba bayan an ba su farallin kanu da ita zai ta ci sauran duk da asiri shi ne ke cewa wal akawatu inda kun banatu fa hunna ma hunna mu'aqibatu wal akawatu inda kun banatu yani anna al akawat in kanat al banatu mawjudat fa hunna ma hunna mu'aqibatu ka'ida yan uwanka mata in ya kasance kana da ƴaƴa mata ba namiji cikin su sai ka mutu to ƴan uwanka mata za su shiga dogari da asusi labil fardi kenan yayin da abinda ƴaƴanka mata suka dauka na sai mu zo a ukulu tare din nan da ya ragowa sai a ga ƴan uwanka mata kuma tunda ba namiji tare da su in ma da namiji kuma ba da aulada ma dai asibiti in namiji ne ma tare da su asusi ne zai amince da kan su har da su in su kada ne ma kuma asusi ne zai da sauran raba tsakanin su da sauya ina ba ta fahimci wannan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ وانا حديثي أنكر أجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يتوارث أهل ملتين ma'abuta addini biyu ba za su gaji junansu ba rawahu ahmadu wal arba'a wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito haka malaman hadisin nan guda hudu nasa'i da ibnu majah da kuma abu dawud wa tirmidhi al arba'a wa tirmidhi wa kharajahu al hakim bi lafzi usama haka kuma hakim ya rawaito amma da lafazin usama ibn zaid wa rawan nasa'i hadith usama bi hadha al lafzi nasa'i ya rawaito hadisin usama da wannan lafzi a takaice dai wannan hadisi ne sahihi manzon Allah ce la yatawarasu ahlu millatayn ma abuta addini biyu ba za su gaji juna ba duk wannan malamai sun yarda musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba dan addinin ya ta bamban amma inda rigimar take ba yahude da kirista shin za su gaji juna ko ba za su gaji juna ba kirista daga mazude za su gaji juna ko ba za su gaji juna ba ba yahudi da ba ma guje za su gaji juna ko ba za su gaji juna ba to a nan gurin tsakani yake waɗansu malamai suna ganin cewa gaba ɗaya kafarai wato ainihin a addini ɗaya ne tunda ko addini ɗaya ne za su gaji juna ke dan sun ce Allah ya ce wallazi na kafaru ba'dhum awliya uba sakin su masoya sashi sakin su waliyan sashi idan sakin su zai gaji saki ke imam malik ce ba addini ɗaya bane ba yake yahudanci daban kiristanci daban sai kuma sauran addinai a waje ɗaya daban yake yahudanci suna da littafi a taura duk da sun je yayi kiristanci suna da littafi da jila duk da sun jirkita shi sauran kuma sunan su sauran tun da ba su da addini duk iri ɗaya ne <coughs> da maguzanci da majusanci da dukkan wani abin da ba kiristanci ba yahudanci ba yake duk iri ɗaya ne da annahu la kitaba to tunda kuwa waɗannan la kitaba lahum menene fatawarka ya imamu malik dangane da cin gadar juna tsakanin kafirai sai tun da kuwa haka ne ba za su ci gadar juna ba domin yahudanci daban da kiristanci kiristanci daban da yahudanci la ya tawar su millati min al kan wannan hadisi amma idan addinin sunni ne kamar dukkan su kirista ne fa za su gaji juna dukkan su yahudawa ne fa za su gaji juna dukkan su majusawa ne fa za su gaji juna amma ba yahudi da kirista ba gadin juna ba ma guje da kirista ko ba ma guje da yahudi ba gadin juna to duk wannan wani magana da ake yi to ina ruwan su ma da waɗannan hadisan ba lakana a ce za su gaji juna ko ba za su gaji juna ba sai malamai suka ce ai inda gizo ke sa karfi ne ta iya yiwa halin zama ya zan suna karkashin gwamnatin su to kun ga za ku musu hukunci ne da abin da shari'ar ku kace ku yi musu hukunci ba abin da sai yanzu ka kansu ba to wannan shine fa'idar gane wannan hukunci dan dan ranar da aka kafa shari'ar musulunci ko suna musulunci a iya samun saboda adalcin ko suna musulunci kirista su da su tafi ko tunan su na arnanci sai a je wurin musulunci a musu hukunci to kaga da suka wurin da za su musu hukunci da abin da suke so ko da abin da yake cikin littafin da abin da yake cikin littafin to shine fa'idar gane wannan da fa'idar gane kawai ka tsaya dangane da waɗannan ina ba za mu fahimta wa mhm. alaikum salam ya kamata su dangane da musulmi bari da kafiri hmm. menene matsayin wanda suke ganin zai da da akan cewa al-islam ya ani wala yu'ra alaihi ba su da hujja tun daga hadisin annabi cikin bukhari da muslim ga ke zaka karanta la yarsul muslimul kafira wala yarsul kafirul muslima ya zaka da wannan hadisi wannan am ne wannan fa kafa hujja da umumi bayan ga nassi ya zo fi mas'alatul khassa wannan ba zai yi ba ina jin baka bayyana ba to na wannan kuma ai wata matsala ce daban mutumin da ya yi ridda sai aka kashe shi saboda riddarsa daidai yake da kafiri bil afala da asalin kafiri ko ba daidai yake ba wannan matsalar da kuma ita kuma ta sabani daban wadanda suna ganin ba daidai yake da wannan batun daga rayuwar sa yadda yake to duk da cewa a karfe ga yadda ta zama amma halin kasancewar yadda ya samu dukiyar ya samu dukiyar ne yana cikin musulunci wannan kuma matsala ce ijtihadiyya amma dai ka'ida manzon Allah ya riga ya gama fayyace bayani la yarsul muslimul kafira wala al-kafiru al-muslimu wala al-kafiru al muslimu لا يرث المسلم الكافر ولا wa الكافر المسلم al باكن al-muslim كده ga dukkan wanda yake siffa ta musulunci ta tabbata gare shi ba a yi su gado da dukkan wanda kafirci ta tabbata gare shi ba yadda za a yi ba shi wanda musulunci ta tabbata gare shi ya riga bayani ga da ko وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر تؤمى هكذا إن ابن ابني مات فما لي من مارثه فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال inna sudusul inna sudusul akhar lak a to gobe ne in ƙara samu da gobe da mun kuskura inna sudusul akhar to umma Thank you. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وهو من روايه الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه ba ji kenan ba kun hujjar nuska guda biyu ga wannan nuska din ga wannan yadda hadisin yake wannan riwaya ta biyu da na karanta a wannan shine yadda hadisin yake sama da yadda yake cikin nuskar da suke cikin littafin an karba hadisi daga Imran ibn Husayn Allah ya kada da gare yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna nabni mata yace jika na ya mutu ibna ibni mata dan dana ba jika ba kenan ya mutu kama limin mirasihi me ke gare ni cikin gadon sa fa qala laka sudu sai manzo Allah sai kana da sai bisa shida amma sai ka na kakansa kar ku manta da cewa a nan gurin abin da zamu fahimta uban baya da rai kenan dan da uban na da rai kakan ba zai ci gado ma walla yayin da wannan bawan Allah ya jira zai tafi da ahu sai manzo Allah ya sake kirawo shi fa qala laka sudusul akhar kana da wani sudusun daban falamma walla da abu yayin da ya sake jira zai tafi sai kiraye shi fa kana yace inna sudusal akhar tu'ma shi wannan sudusun da na baka na karshe wato ainihin kamar asirci ne shine tu'ma dai asirci ne wancan na farko farali ne wannan da ya rage kuma katibin fardi kenan mabitta asir lokaci guda malam yayi lamba daga kasa ko yace qala tibi al-imam at-tibi yati suratu hadhihi al-mas'ala annal mayyita taraka bintaini shi mamaci ya bar 'yan mata ne biyu wa hadha sa'il kuma ya bar wannan mai tambayar wato kaka kenan falahuma as ne. kaga 'yan mata biyu din nan da ya bari za a ba biyu bisa ukun dukiya me ya rage wa baki as-sulusu sai ya rage saura ɗaya bisa uku kenan fa dafa annabi sallallahu alaihi sallama ila as-sa'ili a sudusan bil fardi sai manzon Allah ya bashi ɗaya bisa shida ta hanyar farali li'annahu jaddul mayyit domin shi kaka ne na mamaci wa tarakahu hatta zahaba ya kyale shi ya tafi wa dafa ilaihi sudus al-akhir sannan ya kilawo shi ya bashi sudusin na karfe. kai la zunna anna faradahu sudus yayi haka ne dan kare fahimci cewa duka ɗaya bisa ukun nan ya zama farali a'a adan sudusi ya tantance a bashi ta hanyar farali sudusin da ya rage kuma wannan ta hanyar asibci ina fatan kun fahimta wa ma'ana toma huna at abin abinda ake nufi da toma anan cikin wannan hadisi shine at-ta'sib cin gado da asibci ai rizqun laka laysa bi fard arziki ne da shari'a tabbatar maka ba farali bane ba abin nufi yadda sauran mas'ala take mutum ne ya mutu sai ya bar ƴan mata biyu ya kuma bar abin abinda ƴan matan nan guda biyu za a ba ku shine biyu bisa idan an raba dukiya gida shida sai aka ba su biyu bisa uku shida nawa kina aka wasu kashi sai ya rage saura nawa saura biyu to shi kuma kaka sai manzan Allah ya kira shi sai ya ba shi ɗaya bisa shida wannan shi shine faralinsa dan shi kaka kamar uba yake Allah ko yake wani abawai li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad ya zama mutum yana da ta yanzu a baiwa kaka ko a baiwa baba ko makwabin baba shi kaka sulusi dan Allah ce wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sulusi min taraka in kana lahu walad tun da dukiya an kasa kashi shida da ayan su ba su biyu ba uku shi da hudu shi ko za ka ba shi ɗaya su shida sai ya rage saura ɗaya ɗayan ma sai a ɗauka sai a baki amma bambanci tsakanin wancan ɗayan da wannan ɗayan ɗayan farko bil fard ne da nassin alqur'ani ya gabata na biyu kuma asirci ne ya zama asibi tunda wani abu ya rage ba wanda zai ci sai shi ka ba ba za a ga wa'ayan ba shi yasa sai manzon Allah ya karkata masa amma zai yi dauki bi dai buka uku ya bashi gaba ɗaya shi ne kake biyu to dan kare fahimci ai rabon sa kenan bil fard to ba haka bane ba sai ba shi ɗaya bisa shi da manzon shi ne rabon sa bil fard sannan ya kira shi ba shi sauran bitta asibi kenan kaga ya samu gado ta hanyar fard ta hanyar kuma at-ta'sib ina ba ta gumbai ji wata Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam sai kuma ne kenan mana ce ka saba da kuma ta Eh, kaka a matsayin uba ne daidai yake da uba yayin da ba uba don saboda haka wasanni na kaka ito eh to babu laifi ai ko da ɗa ne kai wasa ne sai dai ka ce kawai irin wasannin da ake yi wanda ya shafi tsakanin kaka namiji da jikokin sa mata irin ta kira mata ta wannan bai halatta ba shari'a ko kaka mace ta rinka cewa jikokin ta maza mai gida na miji na bai halatta ba shari'a ina ba da an bayyana amma idan wasa ne kawai na ɗauki kewa wannan aiko kai da danka ya halatta wasa na ɗaya yake kewa da kakaci da sauran barkwanci tsakanin ka danka wannan babu laifi ga shari'a tunda ga annabi yayi wasa da jikokin sa din har suna bi da masallaci suna hawa kan yana sallah yana kaza suna kaza suna kaza da sauransu amma wasa din wannan na cikin baki tsakanin kaka namiji da jikokin sa mata ko tsakanin kaka masu da jikokin ta maza na cikin baki matata mijina mai gida wane ne wannan bai halatta ba ga shari'a ina ba da an fahimta wa alaikum salam kamar yaya mata mai matsayin ta ta wace fuska kake so kace ka san matsayin ta tana da gado mana mace idan mijinta ya mutu tana da gado mana nasi bai zo kanta ba da nasi ya zo kanta ai da kaji an faɗa duk wanda nasi ya zo kansa yanzu mun gama sauran gaba daya har uba ma ya zo yanzu ba mu faɗa ba a cikin dai nasin hadisi yi eh, tare da ko yana da gado ka fahimta mace tana da gado shi gadon mace iri biyu ne ko ta ci yin dukiya ko ta ci abin nan sumuni banda wannan ba ta da wani abu rubu'i ko sumuni a bata ɗaya bisa takwas dukiya ko a bata ɗaya bisa hudun dukiya yanzu za a bata ɗaya bisa takwas na dukiya idan mijinta na da 'ya'ya kawon da ɗaya ne zuwa abin da ya sama dan namiji ne mace ne to za a wa mace ne ɗaya bisa takwas idan ko miji baya da ya'ya gaba daya laysa lahu far'un waris to anan gudun za a bata ɗaya bisa hudu kenan na dukiya wannan ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa hudu ana wa mace ne in ita kaɗai ce in ma su biyu ne in ma matan mutum hudu ne haka za a ba su wannan kashi ɗayan su je su raba in ma ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa hudu akwai akwai lokacin da mata suke raba daidai da namiji amma mu riga muka zo kansa ba kuma dai akwai dai kuma dabara ce za ka yi dan dai وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أكنكو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي وانا حديثي أنكر daga ابن بريدة shi kuma daga babansa Buraida Allah shi kare yadda gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ja'ala lil jaddati sudusa manzon Allah ya ya baiwa kaka sudusi kaka mace ya ba ta sudusi daya bisa shida idza lam yakun dunaha ummun idan uwa bata zo ta kare ta ba mamaci ne ya mutu sai yake da kaka kakan nan yana daga cikin abin da za ta samu ɗaya su shida amma idan uwa tana nan gaba mace to kaka ba ta da komai kenan yana daga cikin abin da uwa take yi shine ta kare kaka in dai uwa tana nan an gane ku. sawa'un kakan nan ta wajen uba ce ko ta wajen uwar kaka wadda ta haifi uba ko kaka wadda ta haifi uwa matukar uwa tana nan tana hana kowace daga cikin cikin gado ana nufin uwar mamaci shine shi mai rahabiya ke cewa wa tasqutul jaddatu min kulli jiha bil ummi fafhamhu wa qisma ashbaha wa tasqutul jaddatu min kulli jiha kaka daga kowane bangare take takan faɗi wannan a hana ta bangado bil ummi idan uwar mamaci tana nan fafhamhu ka fahimci wannan da kyau wato babin hujubi kenan wannan hadisi Abu Dawud da ya rawaito da Nasa'i wa sahaha Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima ya inganta shi a wa Ibn Jarud da Ibn Jarud cikin littafin Al-Muntaqa wa qawwahu Ibn Adi Ibn Adi ma ya karfafa shi ta hadisi ne mai karfi wa anil miqdam ibn ma'di yakrib قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان وانا حديثي أنكر قلتي دقا مقدام ابن مأدي يكرب يتي مزان الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له الخال dan uwan uwa kamar kanan uwa ko uwan uwa waridu man la warisa lahu magaji ne ga wanda ba ya da magaji an bai tare ko mutumin da yake kanan mahaifiyarka ko wanda zai ci gadanka idan baka da kowa cikin magada sai ki ko sai a bai wannan hadisi ya kuma tafi da wannan hadisi ne malamin suka kafa hujja dangane da tabbatuwar mirasu zawil arham zawil arham ba da wasu na sun gado a malikiya ba ta fito ba hadisi ya wato ku da domin dai alkhali yana cikin zawul arham ga kuma annabi ya ba shi gado a kai maganin cewa zawul arham ba za cin gado ke nan ba duka zawul arham dan ga khal manzo Allah ce warisu man la warisa lahu hadisi ne inganta ce eh kuma ya yi lamba ya yi lamba aka fito mu karanta lambar قال المنذري ita ce wannan lambar ko al ya ce ikhtilafa fi hadha al-hadith ikhtilafa fi hadha al-hadith an yi sabani dangane da wannan hadisi wai dangane da inganci ko rashin inganci wa qala al-bayhaqi imam al-bayhaqi yace kana ibn ma'in yudha'ifuhu yahya ibn ma'in ya kasance yana da'ifantar da wannan hadisi wa yaqulu laysa fihi hadithun qawi yana cewa wannan babi na cewa wato daul arham za su yi gado babu hadisi ne karfi cikin babin gaba daya وقد ردوا هذا الحديث بوجوه كثيرة من غير هذا da dama daga cikin malamai sun yi raddin wannan hadisi ta hanyar fuskoki daban-daban banda wannan da aka ambata wa qad raddaha kulluha al-allama ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunani wa qawwahu wa raddaha al bi dukkan wata hanya da aka fi dama zai kantar da hadisin ibn al-qayyim ya tore ta yace ku ne ku gane ba wannan hanyar tana ga kaza ga kaza ga kaza yace hadisi ne sahihi dan aka zaul arham za su gado a ina ibn al-qayyim ya faɗa wannan cikin littafin tahzib sunan sharhi ne da yawa sunan na abi dawud wannan littafin yana da kyau kaga da ma'alimus sunan na imam al qattabi sulaiman al qattabi abu sulaiman ne ko abu sulaiman al qattabi da tahzib sunan suna da mutukar kyau in dai a kuku ne suna da mutakar kyau suke mu fara da duk wanda ya samu waɗannan littattafan ko ba ki karba daga baya ka biya wallahi karka bar shi a kasuwa yake ko da mai littafi ta halibu sunan na ibnu al-qayyim ko ma'alimu sunan na kafabi dukkan su jami'i ne da littafin sunan na abi dawud kuma ka san a cikin littattafan hadisi gaba daya ba littafin da ya tara a hadisul ahkam irin sunan abi dawud gaba daya ba littafi da ya koyi wajen tattara hadisai da suka shafi hukunce hukuncen kako irin sunan na abi dawud wata aya ita aya wa ulul arham babun aula bil ko mu kuka fahimci ulul arham shi yasa wani malami ke cewa kar ki karanta istilahat fiqhiyya kace za ka fassara qur'ani da su a wurin malaman hukum ne suka yi istilahi in sun ce ulul arhami suna nufin dangin da ba sa cin gado amma a nassin alqur'ani in an ce ulul arhami dukkan dangi da masu cin gado da wanda ba sa ka karka fassara ayar qur'ani da ne islahi na fiqh sai ka take ma'anarka domin islahun hadis islahi ne da aka fara da shi bayan su ɗaya lokacin manzon Allah shi da Qur'ani ya saka tun nan da nazari to ta yaya wani abin da ya faru bayan su ɗaya Allah ya fassara maka wata abu shi yasa idan ka dauki kaza'i kaza'i a larabcin qur'ani shine ada'i amma islam duka kaza'i shine ne bayar da ibada ba lokacin da ba wato ramuwa kenan to amma a nassin alqur'ani kaza'i shine ada'i Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ajadda dhikra fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza qamantum faqimus salat inna as-salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi da qadaytum manasikakum da qadaytum salat da qudaytum salatu kan tazuru fil ardi dukkan suna nufin al'ada amma islam duk duk inda qada'u yaro na nufin kishiyar ada to ya zaka da wannan kin kada in ka fakkara ayoyin alqur'ani da islam duk duk ne kuma kin yi fassara ba dai islam suke yare ne da kuka hawo suka su fama wa kansu don yin maganganu a cikin littafan sura fiqh to sai kai amfani da cikin wannan littafan dan ka fahimci waɗannan littafan qur'ani kuma sai ka bi larabci saba da hadisan da suka fassar aya shike na suka fahimta alaikum salam Thank you. duk da dalilin kan cewa idan suka zo maka kotun ka zaka yi musu hukunci shari'a musulunci kuma nan an baka zabi yin hukuncin yin aikin zaka yi da shari'a musulunci zuwa musulunci na kafirai ba dole bane in ka gada dama ka yi ka dama ka bari amma dai ya halatta kai wato eh, bari dan karanto mana kadan daga cikin sabanin malamai game da mirasu zaul arham su malamai sun yi sabani dangane da mirasu zaul arham yayin da ya kasance magaji ba ya da kowa cikin masu cin gado ba ya da mace ba ya da asif ba ya da kowa ba ya da ashabul furud gaba daya wal hanabilah ila annahum أنهم mazhabi imam ahmad bin hanbal da imam abu hanifa suka ce ذوي arham yana suna cin gado da malik da imam shafi'i suka ce ba za su ci gado ba shi mai da littafi yace war rajihu huwa tawrithu yace rajihin zance mai rinjayen zance shine za su ci gado saboda me yace da kaulihi ta'ala wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah dangi sashin su ne suka fi kusanci su ci gadan sashi a cikin littafin Allah kaga ya ce dangi wannan umumi ne umumi ne ya shafi kowa da kowa kina an gane ku wali hadisai babu zai ce kuma zamu kafa hujja da hadisan da ke cikin wannan babi alkhalu warithu man la waritha lahu yace faqad ja'ala alkhala warithan inda adam alwarith bil fard aw ta'sib manzon Allah ya mayar da khal ne ka tauri ta yin shi waɗanda ne da zaul arham za a ba su gane ne ga fani ya za a ba su wannan da su dai a tabai za mu ta su ko aka da guru da mu ta su idan aka da guru ne to ai ya zan mu ta ka da da garin nasi ba idan aka bai ne ta yaya za mu sa su asarci ba tare da ba والراجح أنهم يورثون أنهم يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم aka ce mafi ingancin magana za ka ajiye su ne a makwafin wanda ya kulle dangantaka tsakaninsu da mamaci yanzu kanan kuwa yana cikin zaune arham ko ko wanta yana cikin zaune arham to babu uwa din babu kuma mai cin gado cikin asirai ko abin nan sahabar kuro to ka ba shi gado yanzu menene rabon da za ka shi rabon da ake bai ma uwa tunda ita ce ku dangana shi da wa da mamaci shine za a ajiye su matsayin wanda yake ya danganta su da mamaki wa hadha mazhabul jumhuri yace wannan shine mazhabin da mafiya yawan malamai suka tafi kai qala shaykh taqiyuddin wal manqulu an as-sahabati wat tabi'in wa jumhurul ulama wa minhum al imam ahmad tanzilu kullu wahid min zawil arham manzilata man adla bihi قريبا كان او بعيدا ولا يعتبر القرب ولا يعتبر القرب الى الوارث كده هكذا تبقى wato za a ajiye shi matsayin wanda idan da shi da wani ihtiyadi ne kamar wannan inda ba nufi ne ba ya tabbatar ihtiyadi ne dukkan su za su shiga su, dukkan su tunda muka su ɗaya za a ba su tunda matsayin su ɗaya za a ba su a nan wurin za a ajiye ka a matsayin mahaifiyar su idan ajiye ka a matsayin mahaifiya wadda ita ce yayin su ko kanwar ita za a ba ta sulusi ne ko sulusi don shi ne rabon uwa ko a ba ta sulusi ko a ba ta sulusi wani lokaci sulusi wani lokaci sulusi to idan aka ba ta wannan abin da aka ba ta musu sulusi ko sulusi to ya za a yi a musu shi za a raba musu ne zakarin su da ya zuwa yin zayen alal umum bisa da cewa shine ham ilmira ko kuma a'a za a ba su wato daidai wa daidai rabon namiji daidai da rabon mutum nan ma wata matsala ce kama da ijtihadi zai shiga amma na ga ganin a shigar da su wajen cewa daidai wa daida tunda a can karshen suratul misali lokacin da aka yi magana akan kalala aka yi magana akan yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da wanda ake uba ɗaya kuma za a kawo waɗancan daban kenan sai aka bambanta su da yan uwa waɗanda suke da fuskar ruwa al'ukwa da um a rikar da su da al'ukwa da um kenan sai zan zanto kenan da tawiya ko a rikar da su waɗancan sai zan to kaza kaza wannan dai matsala ce ijtihadiyya in abin ya faru alƙali ya fi yadda yake mu dai yanzu mun karanta yadda zamu fahimci hadisi sauran matsalolin dan mai ka cikin littattafai ku ci gaba wa alaikum salam eh eh sauran ne yawwa sauran kaso wannan kuma sai ga wata matsala ce daban idan ma ta rabon farali an ba su farali ga wani abu ya rage ko babu asibi da zai ci gado sai ma ta farali kadai to ya za a yi da wannan sauran shin za a yi rabbi ne a sake mayarwa da yadda a raba musu bisa ga wannan kaso na ɗaya bisa kaza kaza bisa kaza kaza bisa kaza haka wasu kuma malaman suka ce ko kuma wannan da ya rage za a kai bai mali haka wasu kuma malaman suka ce akwai malaman da sun yi da akwai baitul mali akwai wanda suka ce a yi rabbi kai wanda ita abi ya tabbata amma dai na fi ganin a yi rabbi bai ina baitul mali jabi'i ma da ya masa akan baitul fa illa idza kana sai tare aka ce tare yana karkashin shugaba mai adalci ko kuma idan an samu alƙalin wani kotu wanda yake tsara kuɗin kara yana amfani su wajen masalihin nas an kanki ce sai aka wajen ai wani alƙali mai karfin hali ya fi adalci ko dan saboda ita dukiya ko da lokaci idan an rasa mai ita haka ba a san kawai a bar ta a wata zama hannun kowa ya kamata zama a hannun hukuma alƙali ko hukuma ne an gane ko hadisi na gaba wa an abi umamata shine ko ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخالق وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان wannan hadisi an karbo daga Abi Umama ibn Sahal radiyallahu anhu yace kataba Umar ila Abi Ubaida radiyallahu anhu ma Umar dan Khattab ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abu Ubaida shi Umar yana halifa Abu Ubaida yana ɗaya daga cikin ma'aikata da kafin Umar yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace Allahu wa rasuluhu maula man la maula Allah da manzansa shine majibincin da ba da mai daukar nauyinsa shi ne mai daukar nauyin wanda ba da mai daukar nauyin sa mai wannan hadisi ke nufi abinda wannan hadisi ke nufi idan mutum ya mutu ba ya da yan uwa kuma ana bin sa bashi ga ƴaƴa kanana ba mai rike masa to Allah da manzo su ji sun gani za su rike masa sai manzo Allah ya karbi ya ya rika gudanar da su sai ya biya masa bakin haka annabi ya rike idan annabi baya nan sai halifa yi idan halifa baya nan halifan halifa yi idan hulafa sun kare sai umara su ci gaba da yi wannan shi ne ka'idar musulunci mutum ya mutu ya bar ƴaƴa kanana yan taniro yan karagusa ba mai kula da su sai ku gaban kalmar hukuma ya sa makaranta shi zai gaban makaranta makarantar su girma ko gwamnati jiya ta dauki nauyin su scholarship board ne ya amfani ta inda ba za ta dauki nauyin eh, marayu ba aiki ke wallahi sai ka kasa son a gwamnatin mutunci ba dan gwamnati sai sun za a hana zalunci ka duba irin adalcin rayuwa irin wannan kenan ma ya kamata kowane karamar da shugaban karamar hukuma ya san adadin marayu da ke cikin karkashin ikon su nawa ne wanda zai rike ya rike a zauna a yi ta a yi ta ta kare tsakanin kananan hukumomi da gwamnatin jiha kananan hukumomi sun fitar da lissafi na adadin marayu da ke karkashin kowace kalmar hukuma to sai a raba ke gwamnatin jiha ga kasan da za ki dauka mu ga kasan da za mu dauka ko za mu yi gidajen marayu zuwa kananan komi ko ba su ga abin da zaka yanka bayarwa duk wata kamar da ga abin da zaka bayar dan saboda kula da waɗannan marayu da sa su makaranta har su zama mutane da koya masu sana'o'i shi ke na dan ta an gane sakuka ta an gane kaji da makami ka'ida shugaba shine waliyin wanda baya da wali shine alwalin wanda baya da alwali shine majibin lamarin wanda baya da majibin haka manzo Allah ya ce Allah wa rasuluhu man la maula maula wal qalu warithu manzo Allah ce wal qalu wal qalu warithu man la shi kanan mahaifiya ko wanta shine magaji ga wanda baya da magaji cikin wato idan mutum ya mutu baya da kowa sai kanan kowa ko kanan ko to kuma baya da mai cin gadon sai shi to sai gaji shi kenan a wannan hadisi imamu Ahmad ya ruwaito wal arba'a wa abi dawud abu dawud ne kadai da rawaito ba cikin malaman nan guda hudu wa asanahu tirmidhi imam tirmidhi ta hadisi ne sahihi wa sahaha ibn hibban ibn hibban ya inganta shi malam yayi lamba da kasa yace wa ruya min hadisi aisha wa qala tirmidhi an rawaito ma daga aisha da waɗannan sahabban imam tirmidhi yace wa ila hadha al hadisi dhahaba aktharu ahli al ilmi fi tawrith zawil arham ka ji kuma dawo yake zuwa ga wannan hadisi ne inji turmizi mafiya yawan malamai suka tafi wajen tabbatar da gado ga zawil arham wa amma zai bin sabit falam yuwarrithum zai bin sabit ko yace ba zai ba su gado ba to tun da su mazhabin imamu shafi'i a rabon gado kamar yadda zamu yi bayani a hadisin karshe cikin wannan babi galibi sun gina shi ne akan istihadat na zaid gina harisa na zaid ibn sabit sai zan zai kuma ba kai da mirasul arham ba suka bi malikiya suka fita nan jabiri ya zama da masa imamu malik amma kaga ɗaliban su sai saba maka lawa ahmad bin hanbal kenan jirgin ya kan babu amin ba na kuma kan ma ya koya ma ya kowa dan kanwarsa eh, mace ko dan yarsa na fahimta eh. mutum da ya mutu baya da kowa sai dan kanwarsa ko dan yarsa zai gaje shi sai dan ya da dan kanwa din ba duk na cikin zaula kan ba suna cikin zaula kan ba ba ya ce ba ta cikin haka ba ba ta cikin zaula kuro eh duk ba duk ba su da zaula kan ai bi sifa amma eh. wannan hadisi dai hadisi ne sahihi kamar yadda ya gabata ko da shi kalbani ya dogon bayani kansa cikin littafin Irwaul Galil karkashin hadisi na 1700 yake ma yadda wani hadisi ya kawo sunan hadisai biyu ne ya hada su da juna yayi dogon warwara game da wannan hadisa ina jin lokacin da yake bayana cikin littafi har yake cewa ta hakikin da yawa wannan hadisi ba na jin akwai littafin hadisi a duniya da ya taɓa masa irina saboda ya akwai lokacin da malami ke samun kadi da karsashi na bincike akwai lokacin da kuma matsalolin duniya da wahalalun rayuwa sai ka samu amma ba san kamar an wuce malaikun salam mutum ne yana da mata wajen sai sake daya to sai aka yi mai Thank you. auren bai yi ba idan mutum yana da mata hudu ya saki daya ya saki daya ga ka'ida matukar saki ne da ake yin kome saki na daya da saki na biyu ne kaga akwai kome ciki baya halatta ya karo wata haske sai wata ta fitar da idda alƙawlu ƙawluha kaga yanzu sabani aka yi shi yana da awar matar ta da daga yadda ita kuma ce a inda ta bata fita ba to a nan zancen maza a dauka zancen ta dai duk suke haila yana haila ne to kama ma da shi ne ake rigimar ba da magada ne dole zancen ta shine zance alqawlu qawlu ha shi yasa abin da ya shafi ciki abin da ya shafi haila abin da ya shafi biki duk abu ne mawkulun ilal nisa yasa Allah ya gargaɗe su da cewa wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhalihinna in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir lianna al-qawla qawluhunna dan nan din nasu ne yasa Allah ya gargade su bai halatta ku koyi komai ba to in ta maka ba mu da mu ce kariya muke sai mutum mun gyara ki da Allah in ma kin kariya ko kin yi gaskiya wannan ta shafe ki mu da zamu aiki da abin da kika faɗa kuma Allah ya kamala magana na ki ina cewa ita matan tana idda ne a wurin wata Ah. mutum da ta mutu ne ake yi da wani yanzu yanzu shi mijin yau ne ya mutu tana cikin idda ya mutu tana da gado ba ruwan mu ta yi karya ko dakata da kaya daidai nan gurin ta ce ta ce tana cikin idda bata kammala ba ya mutu ko tana da gado shi ke nan duk wani abu da aka fara daga babar su auren bai kullu ba nan an nika halami na a irin wannan da an ji shi ma faskin zaki yau ka gaba daya ba a yi dubari ka Thank you. ya aure da ya aure ya mutu kuma wancan na farko da ke fito suke wai ya aure ba gina a cikin kawo wannan labarin naka a jan labarin da ya yi ne bambanci tsakanin wannan da wannan din jan labarin da ne yanzu ka abin da kake ba mu wannan ma ya faɗi ta waye ke rufe ya kare ta ta bayan ta ce ba ta gama ita ba waye zai ta gan ta gama ba ita abin da ba ita ta ce ba gama ita ba dole ce dole ne ba sai yanzu da yi ba da menene yasa ba ta zo ta faɗa ba har sai da ya mutu wanda ibn Allah tsakaninki da Allah kina da tabbas dan Allah yake in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir in da kin imani da Allah da ranar karshe ki bari gaskiya zan ki da Allah gobe inda mijin ne take mara ki ya bayani yake sai ta faɗa sai mu dauki nan ta ko ƙarya sai wannan ibn ubangijinta وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود وصححه ابن حبان كيف من كان حديث الخال وارث من لا وارث له to shi شوف ما sai حديثي الذي يأتي أنا وارث من لا وارث له ni mai gadon wanda ba ya da gado ne sai malamai suka ce idan annabi ya karɓi gadon wanda ba ya da gado yana nufin kenan mutumin da baya da masu cin gado bil fardi baya da masu cin gado bil ba baya da masu cin gado min zawil arham sai annabi ya karba idan annabi ya karba ba shi zai ci ba yasrifuhu fi musulmi muslimina to da wannan ne aka kafa yadda da baitul malikin. yasrifuhu makanin yasrifuhu babu hadisin anan wurin amma sanani ya kawo cikin gudun fulan a sharhi dan koda wani zai gan wannan ne malamai suke yin bayani game da yadda hadisi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استهل المولود ورث أنكر كرقوا حديثي دقى جابر بن عبد الله يتي إذا استهل المولود إذا جاليلي يكوك ورث وذا باشي جابر mutum ne ya mutu yanzu ya bar matarsa da juna biyu ana jira ta haihu dan a ga dan zai zo rai ko ba zai zo rai ba sai aka haifi jariri ana haihuwarsa sai ya fanke da kuka daga baya kuma sai ya mutu to duk da aka an zo da bangadan wancan uban za a bayar har da wannan jaririn da mutum samu ware masa rai daga baya shi kuma a baiwa masu cin gadon ka tunda yi kuka yanzu mun samu da hakku hayatil warisi ba da mutum mawlid kenan ina fatan kun fahimta wannan suka ce ba wannan al hilal shine da ko usau sawa'un rafu usau kana bi buka ko kuma ko usau bil asar ko da da aka sako yaro a maimakon ya kuka sai ya atishawa shi na kuma da nan sai don fashe kanki duk da haka dai za a ba shi gado an gane ko wannan hadisi imam abu dawud da rawaito wata ya inganta shi hadisi ne sahihi malam ya lamba a kasa qala al-bagawi fi sharh as-sunnah imam al-bagawi ya fada cikin littafin sa sharh as-sunnah in kharaja hayyan sun mata warka, in jariri ya fito da rai sannan daga baya ya mutu warika zai ci gado sawa'un istahalla aw lam yastahil sawa'un yayi kuka ko bai kuka ba ba da an da fihi imaratul hayati ko amaratul hayati madukar dai an riga an samu alama da ke nuna yana da rai min afasin sawa'un wannan alamar wato atishawa ce aw nahawi ko makamantan shi in babu nawawi abin da yace da manzon Allah yace kuka alama ce ya bayar daga cikin alamomin da jariri ke yi wanda ke nuna yana da rai banda kuka ma ko da bai kuka ba duk alamar da ma gani wanda ke nuna yaron nan na da rai to za a tabbatar masa da gado sawa'un kuka ne sawa'un atishawa ne sawa'un wani abu ne daban duk wata alama da ke nuna rai to za a tabbatar masa da gado ko numfashi ka zama mun ba ga wala da hada numfashi ko ga wani zuciya da sauransu na'am ke eh, ba da amfani cewa yaro an haife shi bai kuka ba a asibiti sai a dake shi dole sai ya kuka ina ina amfani wani cin zali har ina kuka ba a mai me dole sai ya kuka ba dole bane kuka amma idan ba wani mutuka ne da kare mana bayani da yake nufi da tsakko ne da gare ce kuma sai na bi kan yawo me ake nufi da shi akwai wani kira ne da ya tura da ya kansa to wannan kira ne ya sake a cikin kowace duk na ba wannan ba wai shi idan bai kukan ba me ake jin tsoron zai faru sai da dole sai an bi wata hanyar za a sa ya kuka sawa'un duka ne mun su ne fitila aka sa masa mai zafi menene dai menene in bai kukan ba menene zai faru shi ne abin da muke bukatar inda da wani likita ya mana bayani inda bai zo bai mara kuwa faɗa masa gobe to likita gobe ka zo mana da bayani sai ka zo nan gurin sai mu ji ko kuma in yana nan kusa ya mutu da Allah dai abin ne wanda ke ta'alluki da rayuwar dan wannan digila da cikin abin da in ba wani abu wanda ya danganci kiwon lafiya wani dalili mai kwari kaba bai kamata a ce an ci gaba da yin ba haka ne ko mu da abin da muke so a nan gurin a wannan babin mu gane rayuwar yaro dan a tabbatar masa da gado ko rayuwar rayuwarsa dan a bai da gado ko ba haka ba wannan rayuwa ko irin alama da ake gane rayuwa da ita a likitance alama da za ku nuna yaro na gare ko kuka ne ko ba kuka ne ba to lalle za a ba shi gado ko da daga ko da ku minti ɗaya kawai yayi daga wata ga alama na da sai ya mutu dai kawai ya mutu ko an zara banga da mahaifinsa sai an ba shi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء an karɓo daga murmurin sha'ib daga mahaifinsa daga kakansa manzon Allah ya ce laisa lil min al mirath shay'un shi wanda ya kisa ba da komai cikin gado ma'ana idan ɗaya sace kace mahaifinsa dan yi ci sa to ba za a bashi ba rawahu an-nasa'i wa darqutni wa qawahu ibn abd bar wa allahu nasai waɗannan malamai da sa'ir kutuni sun sun wato sun rawaito hadisin ibn abd al-bar hafiz ya ce hadisi ne qawi wa allahu nasai imam nasai ya ce hadisi ne mu'allal yana da wata illa boyayya wa thawabu waqfuhu ala amrin shi ibn hajar yace abin da yake daidai shine wannan hadisi mai kofi ne bisa ga amru shine kakan shi ayyub din kin a kakan amru bin sha'ib na nabi an jaddi yayi lamba da zaka ko ai amru bin al-as wato mawqufi ne akan amru bin al-as wanda shine jaddu sha'ib wato kaka na sha'ib kun fahimta a amma dai gaskiya hadisi ne sahihi ya zo da wani lafazi daban da na kofo mana shi laysa lil qatil shay'un wa in lam yakul lahu warithun fa warithuhu aqrabu an-nas ilayhi wa la yarithu al-qatil shay'a manzan Allah ke cewa laysa lil qatil shay'un wanda ya kisa to ba za a ba shi komai ba na wanda ya kasa ba za a ba shi gado ba na wanda ya kashe wa in lam yakul lahu warithun in wanda aka kashe din nan baya da magaji fa warithuhu aqrabu an-nas ilayhi to sai wanda ya fi sauran wanda ya fi kowa kusanci ko sai a ba shi ba ya da magaji to sai a zai wanda ya fi kusanci kuma cikin zaun arham kenan kaga dai wanda yana da tabbatar da ni za su zaun arham kenan nan da wurin kanku manzo Allah sai in lam yakul lahu warithun ne warithun na farko warithun bil fard ko warithun bil ta'sib duk ba kowa da dukkan sai ce fawarisuhu aqrabu an-nas ilayhi wanda zai fi shi ne wanda ya fi sauran kusanci wala yarith masakin shay'a shi wanda yake ba ya da rabon komai a ciki wani hadisi ya zo da ruwaya daban-daban imamu sufi ya kore su cikin littafin aljami'a aljami'u shafi wani ya tambaye ni cewa yana da aminin eh. aminin yana da ɗa sai ya rubuta takarda ya ba shi ya ce ga amanin yaron aminin lokacin da ya hmm. shi bai da kowa dukkan wani yaron ma ba wani kowa dukkan shi ma ba kowa ga dukiyarsa ga yaro amana a ya ce kula da shi bayan ya mutu duk mutum ya rubuta ta a yanzu zuciya tana nan ya zai yi ta to ni kira aka masa cewa sai dai zai fi malin musulmi da ko sai kuma wanda zai je masa aiki na wanda ya shafi da shi jariya idan yana na aiki na aiki na wani abin da ka bayar ko da ni abin da zai iya fitar abin da zan faɗa kenan gaskiya a bai a bayar bai tsammani in ba bai tsammani ya sa masa dukiyar cikin lokaci ya masa sadaka kwarai da gaske wannan ba karamin gata ya masa bai da yi masa lokaci da wannan dukiyar gina masallaci ko makarantar ko haka rijiya ko wani dan dukiyar ka kai da ni. tunda mutum ne dan saboda wani suke wajen mutum ne ya tashi mutuwa ba da kowa sai ɗansa guda ɗaya tak sai ya ɗauki dukiya ya bai wa abokin sai ce to duk duniya ba da kowa sai wannan ɗan da haka ga dukiya ta nan kora bayan na mutu a kula mun da ta ta ga dukiya ta sai to ya mutu dukiya ta zama kadan ba gaba ɗaya ta zama kai bisati to shikenan sai ya kasance kuma kai shi ma ya mutu kaga shi dan ba sun so ai dangin tsohon da kuma ji a nemo ta ba da shi to shikenan sai a masa aikin alkhairi da wannan wannan yayi babu na wani kika kake magana ai wannan ba bane wannan kisa ne kisa muke magana yawa wannan tambayar tana da kyau shi tambayar ta shigo mun ban hadisin kawai na da amma ban yi sharhi ba manzon Allah ce dukkan wanda ya kisa ba ya da mai ba ya to sai malamai suka wani irin kisa ko wani irin kisa waɗansu suka ware cewa idan kisa na ganganci ne to dama nan kowa ya san bai da komai ba za a ba komai cikin dukiyar mutum ba ba za a ba shi dukiyar ka ba ta asali ta mutum ba za a ba shi gadiya waɗansu suka ba sai a'a idan kika na ganganci ne baya da komai amma idan kika na kure ne ba da niyya ba ya kashe shi yaro ne ya laifi sai mahaifinsa ya zo zai ladar da shi wajen dukansa sai ya kashe shi ba da niyya ba ko mutum ya kaɗe mahaifinsa da mota ba da niyya ba ko wani abu makamanta haka ta hanyar kure to a wurin imam malik ibn anas yace wannan ba abin da zai hana mu bashi gado kuskure kuskure yace kawai abin da ba za mu bashi da shi ne diya tun da yanzu yayi kisa na kuskure ba akwai diya ba gare to ko menene zai zo biya diya kuma daga baya a ce kuma ta koma gare shi ta hanyar gado yace ba za a bashi wannan ba amma in dai wannan yana da dukiya to shi ke nan zai zai zai zai shiga da amma shi imamu shafi'i da ya fara da ya zurfafa da yawa yi ta kowace hanya kai duka kowace irin hanya da gangan ne da kuskure ne yace kai ko mutum mahaifinka ne yayin laifin kisa sai aka kamo shi alkali yanke masa hukuncin kisa sai aka ce kai ka zartar da hukuncin akan ka zartar yace ba za ka ci gadon ba yace kai ko shaidu da suka bayar da shaida mahaifinka ne yayin laifi irin wanda za a kashe shi sai shaidu suka suka ba da shaida lalle ya wannan laifin sai alkali bai yadda da su ba idan alkali bai yadda da su ke duba yana nema ya wa mutane ya ce da Allah subhanahu sun zo sun ba da shaida me kasa ne game da wani mutanen kirki ne ko mutanen banza ne in ka ce mutanen kirki ne ya karbi shaida su in ka ce na banza ne ya ki karba kai sai ka zo kai ba kai ka ba da shaida ko dan suka ba da shaida da mahaifinka yi laifi ko ga wani dan uwanka wanda zaka shiga da yi laifi da aka tambaye ko yaya su wani suka bada shi da akan mutanen kirki ne kace wallahi mutanen kirki ne ai na san ka da kwazo kaza kaza imam shafi sai in an kashe shi kai ne ba za ka shiga ba da tarkiya da kai kai tarkiya kawai da kai maka da wannan wannan abubuwan abubuwan imam shafi ya masa da yawa kwarai an gane ko wannan ya masa da yawa amma mazhabin da ya fi zama na tsakiya tsakiya shine mazhabin imam Ahmad bin Hanbal shi mazhabin imam Ahmad bin Hanbal cewa duk kisan da aka yi shi ba tare da haƙƙi ba an gane ku duk kisa da aka yi ba tare da haƙƙi ba to wanda ya yi kisa ɗin nan ba zai ci gadon wanda ya kashe ba amma idan kisa ya kasance da haƙƙi ne to wannan baya hana ka ci gadon kisa da haƙƙi ba yanzu misali kamar a ce kai alkali ne a kawo wani wanka ko kanin ka yayi laifi ka yanke masa hukuncin kisa irin wanda dama ko da ba kai ma haka za a yi masa za a kashe ko kuma aka yanke hukuncin kisa aka ce kai ka zartar sai kai misali dukkan nan ba da a imam ahmad an gane ko wa alaikum salam hey hmm. ana yi dan da ya kashe ba a rikin jin gado daban rikin kuma za a yi mutane ko ba za a yi masa wannan babu ka daban kisasi babu ka daban yanzu ne kamata ka shigo da wannan kisasi nan ko din da muna magana ne kan gado za a baki gado ko ba za a baki amma kisasi ga wannan wani abu ne daban na'am ko haddi wani abu ne daban na ya shafi dukkan yawa ko uba ko da ko yan kuma duk wanda ya kashe dai wanda zai ci gado shine ake magana a kan nan wa alaikum da yana Thank you. Allah zai ba ba za a ba shi gado ba in ka ba kana da muka fara darasi ba sababi ne ke sa mutum ya ci gado ɗaya daga cikin sababa guda uku akwai ɗaya a cikin sa nan to da za a ba gado a ba gado وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لأصبته من كان wannan hadisi an karɓo shi daga Umar ibn Khattab yace naji manzon Allah yana cewa ma ahraza alwalidu aw alwaladu duk abin da mahaifi ya samu na dukiya ko abin da ɗa ya samu na dukiya fa huwa li asabatihi to za a bayar da shi gadon sa ne ga asaba ɗinka. masu cin gadon kaman kana ko tuwa ne ma'ana ba za a bayar ba ga waɗansu wanda ba su ba wannan hadisi rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa sahahahu ibn al-madini wa ibn abd al-bar hadisi ne dai hasan wa ana abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhab manzo Allah ke cewa a cikin wannan hadisi shi wala'i tsoka ce kamar tsokar jini kamar tsoka ta dangantaka la yuba'u wa la yuhab ma'ana idan ka yantar da bawa to wannan bawa din yanzu ya zama da sai ya mutu kuma yana da dukiyoyi masu yawa ko ba mai cin gadon sa, to kai da ka yantar da shi zaka iya cin gadon ka kamar mutum da kamar yadda inda dangantakar jini ce ma za ta sa ka ci gado da zonin dangantaka ma ta wala'i tana sa ci gado to shi wannan wala'i la yuba'u wa la yuhab ba a ba da kyautar sa ba a sayar da shi abin nufi ni ne na yantar da bawa kaga ba ina da wala'in sa ba na koda wata matsala ya mutu ba da kowa zan shiga da ba to amma da haka zan bar gari sai ko zan bar gara ba ta sai wani zan sayar maka da wala'i damar da nake da ita kan wannan zan maka bani bai halatta ba musulunci tunda ba a sayar da dangantaka ko ba haka wani ba to haka wala'i ne wala'i wa ko ce to ni zan bar gari da haka na baka kyautar wala'i ba a yin haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne dai in ka bi shi sayi idan hakim ya rawaito ta hanyar shafi an Muhammad ibn Hasan an Abi Yusuf wa sahawa ibn Hibban wa Allah al-Bayhaqi kan dai hadisi ne sahi wa an Abi Qilabata wai da muka mun kare da ya kan mirar kana zama a bar hadisi daya wai da wai da abin da nake nufi gobe idan mun zo sai mu karanta waɗannan ayoyin guda uku na suratul nisa'i da muka yi bayanin cewa za mu karanta su tare da bayanin ma'anar su ko da a jumlace ne da fito da dan saba bai sai a tsara da wannan kaga idan ka san yabo wannan shikenan Allah kan da an ba da wani abu game da harkar bangaren وعن ابي كلابه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karɓo hadisi daga Abu kilaba daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afradukum Zaid bin Thabit wanda ya fi ku sanin rabon gado shine Zaid bin Thabit bai aka faɗa wannan zanci menene yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi dan shi dan mazhabin Shafi'iyya ne dukun Shafi'iyya gaba daya kawaid na rabon gado sun gina shi ne galibi akan fatoyin Zaid cikin duk abin da babu nasi akai dai kawo ke rubu babin da ke. shine ma ko da shine rabiya abin da yake cewa ah, wa anna amina nabi ne min qawlihi bi kaza kaza kaza wa anna zaidun qul salamu ala bima habahu kamar risala akrabukum zaidun wa nahi azwa akrabukum zaidun wa nahi kabiya cewa mazhabi imam shafi'i ya gina ne kan ijtihadat na zaid cikin abin da babu nasi akai wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito wal arba da malaman hadisi hudu zuwa abi dawud din banda abu dawud wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wa ibn hibban wal hakim illa bil irsal wa dukku illa sun ce ne mursal malin ya tsala bare da kabo yace lafzuhu indahum lafzun hadisin aurin su arhamu ummati bi ummati abubakar manzo Allah ce mafi jin kan al'ummata game da dukkan al'ummar tawa abubakar shine abubakar وأشدها في دين الله أما الرواية دلويتو وأشدهم في دين الله ما في صلوة وجلوك ولا ديني Umar shi ne Umar dan Khattab wa asdaquhum a riwayar da na rubuto kenan amma ne yake wa asdaquha hayaan wanda ya fi su gaskiyar jin kunya Uthman shine Uthman dan Affan wa aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi su yawan karanta littafin Allah wanda ko anan wurin bai kawo wannan ba ko ya kawo daga wanda ya fi su karanta littafin Allah ko yi ibn Ka'ab shine Ubayy dan Ka'ab ya kowa ya karatu koyi hakuri ai na faɗa muku abin da na rubuto dan wannan ruwaya ta kafa ban dogara da ita ba na koma asali ne na jira tsoro da haka ina kan muku abin da na ne na rubuto shi wa qara'uhum li kitabillahi wa bayyin bil ka'ab wanda yake iya karatu ubayy bin ka'ab wa afraduhum zaid bin sabit wanda yake sanin ilimin da bangado zaid bin sabit واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وند يبيت فلم هلال دارم في معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح يدي قوة الأمة أنا أمين تتي أمين تتي من الأمة فينا أبو عبيدة بن الجراح وأنا حديث النسائي ترمزي ده وتنزل كتب الرويتو ينا تكين صحيح الجامع الصغير هنا حديث نتريد أكبر ده تصحيح بيجا في يديك يبديك أعوذ بسرنا da ka a iya samun bambancin ruwaya tsakanin wanda littafin hadisi zuwa wannan amma dai jumlolin kowane santan da muka karanta akwai ki a nan wurin akwai ki a can sai dai a nan jerin ya ta bamban da na can kullu da ta haza abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh. yan riga ya ko da mata ya kwana bakwai bai kwana bakwai ba yanzu dai ka kai ki babin da ya tafi hukunce hukunce na mata kamar da kafani sallah da sauran wannan yake cewa yahudawa ne ko kirista suka zo za ka yi musu hukunci dangane da abin da ya shafi rabon gado to da ya za ka yi musu hukunci kenan wajen rabon gado abin da Allah ce idan sun zo neman hukunci wurin ka kaza hukunci da abin da Allah ya saukar wa ne kun bayyana mu ma'an zara za wala tattabi ahwa wa zarhum an yaquluka an ba'd ma'an zara za ilayk fa in tarallaw qala an qala anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd yawmihim wa inna kathiran min an-nas la fasiqun wannan aya ta nuna idan da wadansu wanda ba musulmi ba za su zo wurin ka kai musulmi kai musu hukunci za ka musu hukunci da abin da dokar ka ta ce المهم ان جميع الكفار المخاطب من فروع الشريعه كده نعم. yi eh, ya kashe dan uwansa ne ya shiga da sa amma ba a gane ba to daga daga baya aka aka gane shi ya bada bayani ko ko ne ai eh, to tun da kan je bada bayani da kansa ai shi kenan za a karbi abin da aka baki na gado amma yadda shi zuwa ga sauran sai a sake lissafi sai a sake lissafi kenan na'am wani wanda ya mutu ba da wasu mada ba da wani mada ba da wani

to ne mun da ganin mai tulma inda sadaka jariya wanda ko ya ce na wanda ne da ko me zai hana zaka maka wannan shi bai samu daman yi bai mutu ya bar dukiya kuma ba mai gado za a yi maka aikin kai ne ka kai da naka a sai in dangantakar ku shine haihuwa idan dangantakar da ke tsakanin ku shine haihuwa sai kai masa sadaka ko ka gina masallaci don a baki ladan ko kai wani aikin alkhairi ko kai wani wakafi don a baki ladan wannan duk za a kai masa domin kai kana cikin aikinsa kamar aiki da zai gabatar da hannunsa na wanda ya zo ya bayan ya raba ya ba su sai su daga cikin dukiyar suka da jona su suka baki to wannan dai kamar ko shi ba a ciki mafi kyau kare karba mafi kyau kare karba don saboda shi ba amma idan kawai dan kallo ne shi zo wajen rabon gado za a bashi ya je karkashin wai za a haɓar da kismin ta ulu kurba wala yatama wal masakin farzuquhum minhu amma tun da shi ya raba ana jin tsoron kar wannan ya zama sababi da rashin adalci zalunci ne ke wannan zalunci ne abinda alkalai za su dauka cikin dukiyar marayu bayan sun ba su. wannan zalunci ne ba ya ba su wannan damar a musulunci

jikan sana ji ya mutu jika bai da komai tunda kana da ai jika bai da wani abu mutum yana da ai har ko idan jika zai samu hmm. na tana da gado idan mace aka take ta tana cikin idda ba ta kammala ba sai miji ya rasu tana da gado cikin ta gama ba tana da shi na ya ce a samu sauran gado za shi ba za a rage ne da wani yana tambaya ne ya ake a samu sauran gado da ake bai ma asubai tunda an ce asubi sai abin da ya rage za a bai wato shi asubi wani lokaci yana samu wani lokaci yana rasawa yana nan yana zaman jira idan dai ya rage za a bashi in bai rage ko ba za a bashi ba to dan shi saka suke cewa a cikin asubai wanda babu yanda za a iya rasa wani abu shine da babu yanda za a yi a wani lissafi a duniya da na zai rasa wani abu amma banda shi kowane biyu ya iya rasa ba in ya samu shi kenan in bai samu bai shi kenan ai shine matsalar musharraka ko wanda gashi wadansu da zuwa su gano amma kuma sauran ka gashi sun fi kusanci saboda asuci ne sun da asuci masu farali kuma da suke nesa da mamaki su sun samu su samu wa alaikum salam kuma ba shege ba ne dan ba shege ba ne ba tunda an yi aure auren ne bai kullu ba bisa kuskure aka kulla na ɗansa ne zai shiga dubata saboda shi ba za a danganta shi zuwa ga uba sai dai ita ba za a yi mata haddi ba tunda ba zana ba daga kai shi kenan mala Thank <laughs> you.

za ta yi tun wannan sadaki da rufin hadisin annabi in mun zo babu ni kai ga yi huwa laha bi mastahalla min furujiha tunda har ya kusance ka duk da cewa kusantar ta da ya bisa kuskure ne tunda auren ba a yi shi lokacin da ya dace a yi shi ba an daura shi bisa kuskure duk da haka tana da wannan tana da wannan